masanin tsaro dr kabiru adamu na mai cewar janye dakarun chadi a daidai wannan lokaci na iya haifar da gibi musamman a sha'anin tsaro a arewacin jihar borno da mazirin tafkin chadin kasancewansu ya inganta tsaro a yankin to janyewa da suka yi yanzu ya bar gibi akwai labaran da muke samu su da ke nuna cewa mazauna ƙauyukan inda aka janye wayannan sojoji sun fara kusan ƙaura daga wayannan ƙauyuka to kaga lalle ya nuna cewa gibin da muke faɗi ya fara fitowa a bayyane kuma su wayannan 'yan kungiyoyin da ake yaƙi da su za su iya amfani da wannan gibin su kai ma ƙauyukan nan hare-hare. Major General Junaidu Bindawa tsohon babban kwamanda ne na rundunar yaƙi da Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya. Abin abin yana da ban mamaki suka fita haka abin da bature ke ce ma abruptly ba wani notice in ma akwai kila manya daga can sama an sani to ya kamata a ce fitan nasu bai zama ba gaba ɗaya haka sun fice su wajen dubu da wani abu fitan irin wannan abin da ake ce ma withdrawal ko kuma janyewa baya ai akan yi shi in mataki mataki na yi zaton kila da za a ce to waɗanda abin da ake ce ma non essentials in sun dan fara fita sannan waɗanda ke tsakiya su fita sannan finally waɗanda ke can maybe gaba-gaba irin in suna wajen irin su mungunu kirnuwa marce da sauransu da kuma can lecture basin din sannan su kuma su fita that is the understanding ko kuma da yarjejeniya tsakanin gwamnatinmu ta najeriya da gwamnatin chad to amma yadda suka fice din gaskiya babu notice ba abin nan da kuma halin da ake ciki yanzu ya kamata da an ce an dan cinkirta fitan nasu. Dr. Kabiru Adamu ya ce lalle fa akwai buƙatar ɗaukar matakai irin na gaugawa daga rundunar sojojin Najeriya. Wa'annan 'yan kungiyar jama'atul arifin na jama'atul jihar da ita da na Islamic State in West Africa Province za su yi amfani da damar janyewan su wayannan sojoji na Chadi suka yi hare-hare a wannan wuraren idan rundunar sojan Najeriya ta dau mataki ba a cikin dan karamin lokaci. To kokarin dai da muka yi don jin ta bakin sojojin Najeriya bai nasara ba. amma fadar gwamnatin najeriya ta bayyana cewar wannan janyewa da dakarun Chadin suka yi ba wani barazanar tsaro da hakan ka iya jazawa duba da matakan da hedikwatar tsaron kasar ke shirin ɗauka nan ba da jimawa ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria